tafiyar ganin ah, hadi tafiyar wata rabi'u na kawai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inda ya dace da lissafin goma watan Oktoba shekara da ɗari ta dubu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi goma sha biyar cikin darussa daga lissafin. jami'u bayanin ilmi wa fadli ذكر الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر والبخاري رحمة الله عليه بن عبد البر يرس الشكاة تجريه إلى ستين الله كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكافي ناشي أنا عند مستر أبو الإشكال الزهيري وأن يريري هو الاستثناء هذه الزي أو الكافي ناشي kuma tashi inda yake cewa albabu tsalu ashar zikru karahiyati kitabatu da ilmi wa taqlidihi fi suhuf wato ambato bayani akan kyamatar da rubuta ilimi da tabbatar da shi a cikin takardu dogon matsala ce da malamai suka shafi a kanta akan shin rubutawa shi ya fi ko haɗin cewa zai kawo mana yanzu babuka maganganu a kan kyamaci da rubutawa sannan kuma zai bi baya da maganganu da babuka wanda suke da halarci da rubutawa malam ya ce ana bi sai da kusi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la tuktubu anni shay'an suwa alquran kaman kaza anni shay'an suwa alquran falyamtu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku saki rubuta wani abu da ba alquran ba ne duk wanda ba ya rubuta wani abu da alƙur'ani ba da misawa wani lafiya to ya je ya goge shi wani hadisi ne sani da musu ya rawaito shi kan imamun bukai da ahmad da jarumi da ibn shibana da abu ala a musulunsa da al da al-baghdadi da ta taqyid al da dama ƙi da ilm littafin kan wannan mutum da ƙi da shi haka duk wanda yake so ya ga cikakkun maganganu da bayanai a kai yana da matuƙar muhimmanci ya kuma littafin tafsirul ilm na al-hafibu al-qadim al-baghdadi rahmatullahi alayhi haka nan ibn abi daud kitabul masahif haka nan daga cikin babban na wannan masala akwai kitabul ilm na ibn abi khaifa ba shi ma ya kawo hadisai da maganganun malamai rai a kan haka wannan hadisin na abu sa'id al al-imam bukhari ya yana daga cikin malamai da suka killata wannan hadisi haka bai ruwaito shi ba da ibn hajjin ya ambata a cikin fasul bari cikin mujalladi na farko cewa imam bukhari ya illanta wannan hadisi da cewa alwaqtu asah mun duk ɗaliban daliban da suka rawaito ka da shi abu sa'id sun yawaita yawan sun tsaya ne kan cewa abu sa'id ne ya ba da wannan fatawar cewa kar a rubuta kai da gare shi shi ko ya danganta da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ka samu su tsararu sai suka ce ya ce annabi ne yake haka bukhari yake ganin cewa al-mazhul asahu shine al-mawqu su kuma su malamai kamar shi imam muslim yana ganin ziyada ce ta kuka da kubuda haka sai zan wata rana abu sa'idin ya faɗi magana a matsayin maganarsa wata kuma ya ɗauka ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, don haka malamai suka yi maganganu a kai ta fuskar fikihun da ke cikin wannan matsala alal misali ga shi ya kawo anan yake cewa tsaftace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adina fil kitabati anhu bima yu'arifu hadith abi sa'id hada ya kuma tsaftace cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama a yi rubutun abinda wannan hakanin ya saba wannan hadisin na Abu Sa'id kai da zai zo a nan ga wasu tafi a hadisu jawazil kitabati fi hadha al-kitab alladhi ba'da wasu abu gaba kila fi wujuhi al-farqi bainahuma ma naqala al-hafiz ma naqalahu al-hafiz al-basri haka sai malamai suka faɗi wasu fuskoki da suke ganin za a bi wajen haɗa hadisan ciki ibn hadirin ya kawo a cikin fatul bari cewa innan nahaya khasun بما بنزول القرآن خشية التباسه إليه والإذن في غير ذلك lokacin nuzul Qur'an anin ya ya faru ne kawai a lokacin da alqur'ani yake sauka shi nan yana a rubuta alqur'ani kuma a rubuta wani abu lokacin da qur'ani bai sauka daga baya to ya bada izini ko Allah ta haya kasu bi kitabati alqur'ani ma alqur'ani shi shay'in wahid da izini fi ka dauke ba kuma ya zama ya zo ne wanda zai rubuta alkur'ani a takardar guda kuma ya rubuta wani abu wanda alkur'ani ba a cikin wannan shi ne aka hana ah, in ku abu daban-daban ne hannu. hani kau annan na haya mutakacimun ko kuma suka ce a hani shi aka fara yi walƙinu alƙila cikin da aka fara kuma na sukun ya zo daga baya ya share wannan hanin ah, labu inda ne na dalilci yayin da daga aka gane cewa ah, za a samu rikicewa ba sai ki bambanta usulun qur'ani da usulun hadisi da kuma farko da su bambanta ba sai aka hana kila wasu kuma suka ce Allah ya fasu bima khashiya min al-ittikali ala al-kitab anan ya zo ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala so ya hana mutane kuma sun dogara da rubutu su da kwakwalwarsu ba ta cin moriyarta jikin nan shi kuma izinin ya zo ne liman amina min hudali wanda aka amintu cewa to shi yanzu ya riga ya hore da kwakwalwarsa ko ya rubuta ba za ta kuma aiki ba da kalan nawawi shehi al-qadi iyad annahu qala imam nawawi ya kawo daga al-qadi iyad a cikin minhaj cewa kana bayyana sallati min as-salati wa tabi'iyyah khilafun fi kulli kitab shay'in ke amfani mai yawa tsakanin malaman farko cikin sabbin tabi'ai game da rubuta ilimi akwai haka siruna dama da da cikin malamai cikin mabata da rubuci wasu sun kyamaci rubucin wa ajaza ha aruhu wasu wanda suka ci su yawa su kuma suka halarta sun ma'ajima al-muslimu ala jawaziha wa zawali zai al-khilaf gaba kuma musulmi suke ijimai akan cewa ya halarta rubutun kuma wannan sabanin ya kawo وقال الخطيب في تقليد العلم خطيب وقال شيء من كسوى فقد ثبت أن كراهة من كره الكتابة في الصدر الأول إنما هي لا يباهي كتابه بكتاب ya tabbata cewa wato wanda suke kyamaci rubutu kuma musulunci sun yi ne saboda kada su dinga su rubuta rubucen da ake na hadisi kada ya dinga riyo da alkur'ani zai da wani alkur'ani أو يشغل عن القرآن بسبب القرآن يشغل تدور أبو كبع القرآن ولها آه، عن الكتب عن الكتب القديمة أن تتخذه لأنه لا يعرف حقها من باطلها sannan kuma aka hana rubuta abin da ke cikin da na an kawo wanda saboda ba a san me yake cikin da ba musayiya ne fati da ba sanne mai inganci don da ya kashe ma annan qur'ana famina bayan kuma cewa alqur'ani ya wadatar da mu ba mu kashe rubutu na ba a sauran ko injila kuma kuma kashe makara muhaimina alaiha qur'ani ya riga ya mamaye shi kana an kashi da ɗan mai kisar kuma aka hana rubuta hadisai da kuma musulunci ya ce wajadtuhu illat al-fuqahi fi dhalika yace na samu cewa abin da yasa aka hana haka saboda karancin malamai a wannan lokacin wal mumayyizi bayna al-wahyi wa ghayri lokacin ba kowa ke iya tantance tsakanin alkur'ani da wani sababbi an aksarar a'radi lam yakun fahimu fi sura wancan lokacin mafi laraba ba ta kafa shi a ba wala jalasul ulama al-arifina suna da malamai masana ba alam an yarhamu ma yajiduna ila su bil qur'an haka ba amuntukar su abin da yake alqur'ani da hada shi da wani ba alqur'ani kan din mutum ce alqur'ani bai na iya haka in ya ga rubutu larabci da ci alqur'ani in ya zanna karan wani abu larabci da ci alqur'ani a lokacin farkon musulunci bayan ya wasu a cikin kasashe a irin wannan yanayin haka sai sai ga musamman ya hana ya aika da sakuciya kada wanda ya rubuta al alqur'ani malam ya ci gaba da cewa ba ya tafi du annama da dai kalamu ka magana Allah ce wannan abu da ke ciki wa kala ya kara cewa kuma a waje daban innama tata'an annasu fi kitabil ilmi wa aqdalu wa awwalu ala tadwinihi bisu daga baya mutane sun fadada wajen rubuta ilimi da kuma suka karkata zuwa ga rubuta shi a cikin rubutu ba da karahati ne tarika bayan ta an masu haka annar riwayatin tashar da riwayoyi sun yadu tsakani da malat isnadoji sun tsawaita wa asma'ar rijali wa an wa ansabahum kasrat sulaye da kunyoyi da littattafan mutane sun yawa al-ibarati fi al sannan kuma an samu sabanin lafun da daban da riwaya fa da qulubu an shafi ma zukata sun kasa haddace duka wannan da aka amsa. don haka sai kuma dole akwai bukatar rubutu kenan وصار علم ilimin hadisi, هذا zamani, أكبر من علم الحديث yace ilimin hadisi rubutacce a wannan zamanin namu in ji zamanin su hakimu yace sai ya zama ya fi inganci fiye da ilimin wanda ya hadisi a kowace adadin ce ma'arufsa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man da uku hikmu fil kitabi da cewa mun fi cewa da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame wanda yake da raunin hadda ya rubuta kuma wane kuma abu dan amru da kasu da ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abu shama ya bar da masu rubuta za mu goma da hadisi a gaba shi shi wa amalu salafi min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum min al-khalifin bi hadisi an samu sahabbai tabi'ai da bayan su sun yi aiki haka قال شيخنا المحدث الأصلي علامة الألباني حفظه الله تعالى مع تاريخه على الكتاب العلمي يعني خيثم شيخ الألباني محمد ناصر الدين الله يرحمه جاي تاريخ تحقيق الكتاب كتاب العلم مع أبو زهير بن حرب shi ke fara a ciki daga shafi na sha biyar da sha biyar zuwa da sha shida ya ce wa alam annahu kullun hunaka khilafun qadimun bayna da cewa da can akwai saɓani da ya gabata ganin mabata wani hukuncin rubuta hadisi domin humul mani'u domin humul mubihu sun haramta sun halatta su ce sun mantakarar tambu ala da wadda kitabi sannan kuma abin ya zai tabbata a kan halarci don mujubiha kuma ma ce ba haka ba ma zarci ne daga baya aka zo aka tabbata amrin nabi sallallahu alaihi wasallama ya fi zai ma hadisin wahid saboda annabi ya umarni da rubutun a hadisai ce ga kunihim kutubu li abi sha li abi sha da annabi shi kubuta wa abu sha yana cikin sahih bukhari ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القرآن وتفسير أحكامه abu ne sananne kuma cewa shi hadisi shi ya ɗauki kamar yin bayanan abin ko a cikin alƙur'ani yin bayani dalla dalla game da abin da ke cikin walau da ba dan hadisi ba kullum ce kan na arifa salata wasu ya mu idan kana ne sallah ne aljiba da gairan ma da wasu su min alfarkani da kullun ibada kamar wato aikin haji da zakka da makamansu ibada da sauran ibadoji alal wajhi allazi aradahu Allah tabaraka wa ta'ala mai sama gane shi da Allah yake kai ne Allah ta da cikin hadisi kuma da rafi da yadda Allah yake shi kuma la yaqumul wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi zai yi wasu da shi shi ma zama wajibi za ka wajibin mun da ke kada Allah ba ta yi wasu da lubun su ne za ka shi ma zama wajibi kuma tabdalla qaumun min hadha fi hadha zamani ka mustighna'ahum an al-hadith bil qurani wani ce a wannan zamanin da muke rayuwa an samu wasu mutane wai sun ce su ba ruwan su da alqur'ani da hadisi da alqur'ani ce waɗannan sun fata wa kullu alhalin kuma shi qur'ani shi ne yake faɗa da kansa yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana gina nasi ma nuzila ilayhim mun saukar musu da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka sauka musu wa akhbara anna sammata mubayyinan mubayyinan alqur'ani ya ambaci cewa akwai wani abu da zai yi ba mubayyanan za bayani wa huwa alqur'anu mubayyinan mubayyinan abin yin bayani wa mubayyinan kuma mai yin bayani wa huwa وحديثه حديث وقد أكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور على إني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه ya takkar wannan magana da ya ce an hana alkur'ani da wannan abu ke da wannan duk talika ne shi a ishmali ya kawo sai mu koma saboda yake na ta kara kila da abi sa'id na da abu uh, abu nadra to al-mundir ibn malik ibn ibn al-aufi al-ghifari bukhari ne shi tabi'ai dan muslim ya fada hadisi shi da al-arba'a malami ne cikin tabi'ai uh, daga cikin sikat insha Allah shi ne yake riwaya daga daga dan tabi'i da cikin rasul shi ne yake cewa an cewa musa Sa'id law aka tattana alhadisa. da ka mana shi har hadisi mana marubuta a ka tuwa da bishara kama mu dama marubuta a sallah in ce la nuktibkum la nuktibkum ka ayyukan kashi da haka a kan tawo la nuktibkum mu ba za mu umarce ku ku rubuta ba musu abu sa'idin khudu anna kama akhadna annabiyina sallallahu alaihi wasallam ku koya a wurinmu baki da baki kuma yadda muka koya a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin kitabul ilmi abu da ishara haka haka kitabul ilmi sori haka Allah al-madkhal sunan al-imam al-bayhaqi haka kuma kitabul ilmi kitabul kalam na halawi da sarwaito shi da addari a cikin muqaddimah sunan wa anhu sai shi abu nabra yace kala kulki da abi sayyid al-khudri cewa musayyid alaktubu ma nasu alayka ka ba mu dama mu rubuta qala ataturijuna an tasaluha masahifa kuna so kuma da waɗannan hadisai su zama kamar alai inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithuna nahwu fahfazu kama kunna nahwu to sai annabi ya kasance yana karanta mana ne yana koya mana ne mu hadisi ko ku hadisi kamar yadda muka hadisi waɗannan su ne waɗanda suka fara yi mai kofi wanda wanda yake shi ne labarin cewa suna haddacewa annabi yake kasu rubuta ba wa anhu qala kuntu abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu innaka tuhaddithuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ajiba ana koya mana hadisai masu ban mamaki masu ban sha'awa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna nakafu an nazida fihi aw nanqus muna tsoron mun buƙatar tsari mu suna ragewa ko muna karawa qala yake arattum an tsaru qur'anan su kuma da hadisi al alqur'ani da ban yi rubuta ba walakin ku anna kama abuna ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da ku koya abu da haki ko sai da ku alim da zukuncin da zukuncin kuma da muka koya da bakin ka hada shi qala malikur rahimahullah wa alayhi salam lam yakun abu shahadin kitabu. illa kitabun fihi nasab qawmi Muhammad ibn Shahab al-Zuhri bi yawan hadisa ya ce ba yi da littafi a kan shi ba yi da takarda in an da su gida wata ke ɗauki da bayanan dangantakar danginsu amma kuma ya hadisan shi da kayan kala ko malikin kisha wa lamme kurin kawo ya fito guna malaman mu ba sa rubutawa inda ma kano ya haɓa hafa guna cewa suke yi. man kasa minhum shay'a inda ma kasa ya tubu li yahfazu fa idha hafizu hau kuma ka wani a cikin ya rubuta ya rubuta ne dan ya maimaitawa har ya haddace dan ya haddace sai ya wanki kamar da masu karatun allo suke su ya rubuta a rubuce ya tabi ya tabi ya tabi sai ya rike ya je biya a gaban malamin sai kuma ya wanke to wannan ya wuce da kuma shi kenan da haka suke kaga amma shi shi malu bai ya tsaka musu tunda shi ya rubuta ne ko ya fata mun gano wani sai ci gaba da cewa a ah, arada Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu an yaktuba sunan Al-Khattab yayi mutum a wani lokaci cikin kuka yana hadisi ya sa a rubuce hadisai a tafi a sabon nabi sallallahu alaihi wasallam fi sai da muka wasu habbu da suke nabi a wani lokaci fa asharu alaihi bi an yaktuba yake to ba kuna ganin babu laifi a rubuta da ka ummu bi tahirul laha fi ma fiha shahara bayan ya nemi shawara a gun sahabbai sai kuma ya dinga istikara har wani tsawon wata guda yana addu'a yana neman tsakon kuma sun ma asbaha yawman wa qad azama Allahu lahu tana da ko yawa waye gari Allah ya ba shi ya kimsa mishi wani kiri kare yace inni kuntu jidu aktu wassalama sai na yi nufin rubuta hadisin nan inni kartu qawman qawlan qablakum katabu kutuba na tuna wasu mutane yahudi da tsara da suke da rubuta da tsaki عليها في سكة في سكة من سكة شكل وتركوا كتاب ta وأكل عن إني والله مجتهارا كمثل الله لا أشوف كتاب الله بشيء dan tsakai in shafi kafin Allah da wani abu har wa ibn Abbas Allahu qala inna la naktubu ilma wa la naktubu ba ma rubutawa sun da kuma mana ba cewa a rubuta inna umar bin khattab radiyallahu anhu arada an yaktuba sunana as-sunnata sun bada da ya yaktuba kuma ya so ya rubuta sunna al-qur'ani tarihi kenan baya kuma sai ya fahimci bai kamata ya rubuta ba thumma tafasil amsal wannan ya rubuta sako ya aika garuruwa cewa man kana inda shay'un wanda da yake da wani abu da yake kalli to ya goge shi وعن سليم بن أسود البخاري أبو الشعثاء الكوفي تالي إن يرسل ثمانين بيو yana da hadisi a cikin kudu sita gaba daya kala ya ce kana ibn mas'ud radiyallahu anhu ya karahu ci ibn mas'ud yana kiyama rubuta hadisi shi yana da cikin hadisi suke bi wa na bi barda kala katabtu an abi kitaban kabiran kala ikini bi kitabika abi musa ya ce na rubuta wani littafi babba na hadisai a bana. sai ya ce kawo min shi ba ta yi tuhu da shi kuma da shi aka kala sai wanki sun dama ta kuɗi ko allin da ne ko makamantar su na iya wankewa sai ya wanke shi kawai wani ibn na daga mamu ibn sirri imam al-basri rahmatullahi alaihi kala ya ce shi na ma ballat banu isra'ila da kutubin warithuha al-abai wani isra'ila sun kace ne sakamakon wasu rubutu kai wanda suka gada daga iyaye. wa an sha'abi an dawana da'a sai da Harun dan hakan yana gwamna a Madina sai kira zai sabit kawun da wasu mutane yaktubuna wanda suke rubutu abuwa huwa la yadri bai sani ba alamu hukala idan sai yana zuri yana bada fatawa shi an sa wani labule wasu mutane suna baya abin da yake a rubuta rubuta ne A alamu da gaba sai aka ce shi alaƙa wata wanda da aka yi kuma na tafiya ko mu gaya maka Allah sai ce a tsaruna kun san me da Allah kullu shay'in haddathukum bihi wa hadath sai wa duk da ke kuma kuma da din قال الأسود ابن هلال قال قال الأسود ابن هلال ابن al-muharibi. shi ma tabi'i ne wannan ya ma mukaddami ne ya rike da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasu mutumin kasar kuma ya rasu shekara ta 84 da da cikin bukhari da muslim da abu dawud da nasai ah, yake cewa mutiya abdullahi jiki an zo abdullahi dan mas'ud da wata takarda fiha hadithu abu ta hadisi kada abi ma in samaha sai ka kawo ruwa sai wanki kuma zakalaha ki sarki aurewa kuma a fara shi ha kuma da shi ce a fita da ta kuma ya ce zikiru billahi ahadar ya alamu ha a ahadin illa a alama ne ina gama ku da Allah wanda ya kan wani wanda ke fitar da irin wannan da ya sha mai baya ke da ita je ku ci wallahi wallahi a a'lamu an innaha kibiri da balabtu ce inda zan samu labarin a cikin tambar a cikin biya wato cikin ne da kiran shi a giri shi da ke da kristoci kuma kamar su a wannan sha'in da zan samu sai a ce a irin wani takarda a cikin cewa wallahi sai na je na kwafi ki za halatta a wani kitabi kabla ku hina na babu kitabu da hiwara a Allah annahum la ya'lamun wannan ya halatta zuwa da tafi kaban kanun kanunku wanda suke ba da littafin Allah a bayan bayan suna tsaye ta Allah ya da mukan mutum wani ibn Abbas radiyallahu anhu ba annahu kana laha an kitaba misli wa qala ma kullu man kana qablukum bil kutub ibn Abbas shi ma yana hanawa yana cewa wanda ya fi da gano shi ne ainihin wato bil kutub da littafai wannan ne da Marwan da zai kabe ita ce yake kawa kasa cewa jarumi ya ruwaito kuma kammala cewa abin da ya faru shi marwanu yana kunnan madina sai ya sa ya kira ainihin wato a cikin tsari babban malamin cikin sahabbai sai ya zauna da shi ya ka saka wani labulai aka sa wasu labulai aka koya wasu mutane aka raba aka gina kicin majalis yana ta bayani yana ta bayani a cikin sunna yana kawo hujjoji shi kuma wani na koya a baya yana ta rubutawa bayan da aka gama shi suka kuma kai da shi shi shi gwamnati ya ce ma a rana illa kunna ta shiga ta da suke kuma haice ce me ya faru ce kaji kaji kaji abin da ya faru mun sa wani bayan labalan nan kun da su bayan rubu Kuma zai da amince ne suke kana waya da mutum su yi da maka rubu da ba sani kai ta screenshot ko irin wannan hakincin ne suka mashi ce kuma za ka ne suke yi kala inna amarna rajulan da khalfa da yake ma tuki haƙula'i da mutu kuma riga mun ajiye wani sami kare yana na yana rubuta abin da kai shi shi ke bai Allah shi ne mana yake wa sai ibnu jubair qala kada ilai ahlul fiqh masaila al-qafi ha umar ke mutanen kufa sun rubuta mana wasu takaddu ko wasu kafi wasu tambayoyi suke in eh, game da abai dan umar na tambaye shi wala fitu ka alfu ilal kitab dan na game da shi sai Allah karanta mai ne cikin rubutu walau alima anna ma kitabar la kanat al faisal bayni wa bayni da da a ya san wannan rubutun zan bashi ne ya wanzu yace to wannan shine zai shiga tsakanin mu da shi da mun yi karwa da shi zai ne wan ayyuba قال سمعت سعيد بن جبير قال سعيد يجي كنا نختلف في الاشياء ممكن يسحب علي اكن wasu abubuwa rubuta fi kitabi sai na rubuta tsarin da muke sabani ba mu sani ba ko ba mu fahimta mu sosai ba sun ma kai ka bisa fara a kalbu alha khafiyyan ya zai da cikin kwanwata tambayan nan matsayi kuma na ɓoye da su baya da rasu na fakaci irin shi tantan zuba ce to alƙa su mara bai hukunci kaza kuma akwai a cikin hannun shi. ina cikin bayani na cikin da je ku sai saki ina cikin cikin hawa na shi baya da ne yake kalau alim ha? kana fil bai yi wa ka ya san cewa ina nan da su a rubuci da mun yi rigima da shi kamar yake ne wa na bi daga qala kana abu musa yuhaddithuna bi ahadith kunna yaktuba abu musu kashari yana tuba mu hadisi sai muka miƙe da nufin za mu rubuta wakalar da yake a taktubuna ma sanaitun minni abin da wani ta muku sai ku rubuta suna na abu kashe kwarai da yake da uni bi dama abin daukar ruwa yana nan suke suke kawo mu ne kada a bi ma'in tabbatar da a kawo ruwa iya wanke wani ko kare ya ce abu a na lama hafin na mun ga hada cewa ne kafin da muka hada su ba na bi a kiri kala a mai ta babu rai ya kudu na hannu da na tubu ala na kujin ba ma rubutawa ba ma cewa a rubuta wani abdurrahman ibn al-aswad ana bi kara A sabtu ana wa alkama sahih ni da alkama muka samu ta akan hudun roƙa. Al'alaka da ɗin alabin masudin biha, ta muka tashi masa da ɗin masudin da wannan takarda. Wadda zanar da shamsu an kada tuzu, rana ta yi zawali, ta kusa yin zawali, kamar su sha biyu da ranar da sai. Wadda ta kusa zai sa bin kaji, muka ce a kusa gidansa muka ɗan zauna, sun magana da jariya, sun zuwa sai shi malam abu ɗan masu ya ce ma wasu kaiwa, kun guri an bi babi, na ji alama a kuma ya kuma a karanci da zuwa yi kalan da ta ce alkaha wal aswad ta ga mishi sunan kala ta ya ce mata ikidani lahu su ce su shigo da kalla kuma ka shiga kala sai ya ce maka annakum qad tantu majlisu kamar kun daɗe a zaune kunna ajal muka ce haka ne Allah ta kala yace amma mana akuma an a tabi me yana da kuma ku ta da kira na a waya kenan ko in ya fita da suke amma sai suka zauna suka kira har sai har rana ta saki ko da zai irin da ba misali ya ci maka flashi kuma ya maka ya kuma ka ana maka flashi ne maka please call me Allah shi ke sai sai ah, yake musu yasa ku shigo ba ce ai kashi na an tafi da na'i Allah ta wala ku tsoron kai da mutara da rana ne da mun taku gaba kana yace ba a haɓa an tabunu bi hada shi ba na so kuna mana irin wannan ta inna hadi sa'atul qur'an qisuha bi salatil layl sai wannan lokacin lokacin ibada ne kuma lokacin bacci ba lokacin bacci bane kullum muka ce hadi sa sayfatu fiha hadithu hasan ta ta mala wannan ta ce ta wani zance a cikin ilimai sha'awa wato suna sun kuma jikiya zuwa ga malamai ke sun zauna ba da ba saba ganin shi a cikin riwaya an ce rubutattun bayanai ne da aka ɗauka a saura sai suka ce kuma kai malamin mu ba mu fatawa kala ya jariya sai sai ta abada da musu cewa nan cewa ke hati tsista suke kawo ɗan wato abin nan kamar ɗan baho ko irin abin da suke wanke hannu a ciki wanda da sani fito wasu za ga a ta abin su kyawun hannu a wani roba shi da kamar magwanta ne kuma na roba kuma kamar sun shiga ake yanzu a nan kawo ƙarya misali sai su kawo shi ce wasu ku fi fi hilma su duk ruwa a ciki kala ala ha yadi sai saka shi da ake wanke a an yi rubutu sha za a wanke a cikin wani abu sun da ke zube ko da rubutu ne mai kala ana son shi kuma kai ka ta waje sai saki wanke shi kan da da yambu ha biye da wa bai kure yana cewa na hannu a alayka ashkar al-asus Sai yana ta tamassuli da Allah mu ne muke ba da labari mafi kyau dan al-Qur'ani sai da kula da wasu labarai na sun gifi kula kun um furfiha inna fiha hadithan a gaba kuma malam da na da ka wanke a cikin masu sha'awa a wanda Allah ya mutuha ko shi a wankewa da ya kude da hadin kuluba au ikin su duka ta inda kuke ganin su buhun kuna ne storage device ne yace kashi kaluha bil qur'ani ku shakatar da zuciyarku da alqur'ani wala tashkuru hadhihi kar ku shagaltar da bukatan ku da wannan alkur'ani kar ku shagaltar da surutai da labarai da kaɗin da na yanzu mutuka na yan siyasa da yan kaza na yan kaza yi kuma rike su da alkur'ani قال أبو عبيد نرى أن هذه الصحيفة أخذت من أهل الكتاب فلهذا يا عبد الله النبوي mu muna fahimta cewa wannan tafiya ta dauki shi labaran da na ahli shi ne da masu ya gama shi ba ma sai ya kalle ta ba baya bukatar ga abin da shi wani ibrahima Allah ka yi kenan kala ya ce aka masuruk masuruk shi ma alkama kulli da za'i ka ta malam ina so ka rubuta mana matsaloli masu kama da juna su shi kala ya ce amma alimta anna kai yukun Ka san yawar mutum sannan abin shi ma bai kala bara yake na sani inna ma uridu an tahta kunna ukhriqa ina so ne in haddace ba ya sai in goge in kora Wa وعن محمد بن سيرين قال قلت لأبيدة أبيدة ne wannan ba ba Abida Salman Abida ibn Amr Salmani wani malami shi a cikin mukaddami yar ce ta sarki da yana da hasiya cikin kutubu shi Abida tun ce masa tubu ma asma'u ka? Allah shi ka halatta mana duk abin da na cikin rubuta qala la ce ba halatta ba kuntu shi halatta wata malam sun wajen da ke gabar a kawo alaika to yana da wani rubutaccen littafi da zan karanta abubuwa kala na, ya ce nan ma ban yadda ba wannan saboda malaman farko suna so su sun ba hadda muhimmanci ne kuma da aka da yi shi sa za ka ji daga baya akwai ah, manzuma ta alhakari mutanen sha Allah mu karanta ya tafi da sosai Ali Adam a al-Ikhlobi a kota waƙarsa Jiruwa, Allah ya kanta mishi ke kawo a kan a wannan likitar da suna babu bayanin riwati an aka ibn yasarin qabl al-ikhtilaf abin da ke bayani a kan marwaita daga a'u dan yasar kafin ya samu shakuɗi ruwa je kuma kawo ta a baiki na ƙarshe ta yake cewa wa haka da harbara kun alamu fa kullu hafidin imam wannan zance da kuma haka malamai suka tantance shi yi kokari ta haddace shi yace fa kullu hafidin imam duk wanda ya haddace ilimi ya zama da qur'ani wani mai waka shi kuma yake cewa alhibbu al'ilmu duk alhibbi la yudriku mahma ta'a talib yace falqalbu la yafqahu illa من المباني والمعاني والكبر الشيء للحفظ والحفظ لا والحفظ لازم لمن تعلم في قول كل العلماء العلماء أكثر الأوائل هو كمال وظل ليس إليها الصفات ومن يقول علما بدون بدونه حصل ومن يقول kullum bidunihi hasan ce ka wahimun an hula ka ce al'ilmu wanda shi ilimi na musulunci duna da hibbi da kuma abin da ke kan sai dai na takarda irin namu na yan boko da kuma a musu ce la yudriku la yudriku ba a rufin ilimi na boko amma sa'a fardun ilaihi salik duk yadda mutum ya ya kawo ya kawo a kan neman ilimi duk babu abu da hada ce to da kuma ilimi a ga yanku ba wanda zai zo in ce in ce da kana nan a rubuce ka sai sai ka kawar kisa da haka aka yi ta ne shi ne kan boko ba a san kawai daga yace wal qalbi la yafqahu illa ba shi yasa aka ce ba ka samu ilimi ba sai ka haɗa shi ce saboda zuciya ba ta fahimta sai abin da ya zauna a cikinta min al-mabani wal ma'ani wal da cikin kawon da za a gina matsaloli da za a faɗa na matsalolinsu abin da za a ɗauki zina a kansu abin da za ka fahimta in da ka shi ba asula ko an ka ka wucewa kawai zai yi ake cewa alhibbu lazimu da haka hadda dole ce idan ta allama ga wanda zai koyi karatu ki kauli a cikin zancen kullum kuka ma'il da ya masu hikima abin da suke cewa ke yake kamar ya hal duk wanda yake tunanin ilman zai samu ilimi biduni ba tare da hadda ba ce ah, ah, hasan ilimi ba tare da hadda ba yake ba ka wahi wannan wahan da ke shi da yake an hula ta sani har da aka damuwa kan tambaya to walidin nan ya zama malami kuwa ko zama malami ba abada su da ke kare su ne da hada su komai ba sai dai kawai ya ji ya wuce ya ji ya wuce shi ke fa'al hulla ta kan ah, shi haka ne a cikin tashi tashiwa kan suwa yake wa kullu man biyya'aha qad hurima qibal musuli fastahid ay tan'ama ce duk da Allah da haramta mashi baiwar ajiye abu ce to an raba shi da daɗin isa cikin gidan ilimi kaskai yi ƙoƙari kai tana ba da wannan da kuma ce wata ce ta kwazo ta ji ka samu ce wani alal da haraka uzunaika tawadarka shi ne kullum ka yace wal fuadu zakkar shi kuma zuciya kamar da take tattaka haka yace yace kallan kuzulaika abinda wannan iskaraka kuzulaika bal fuadu zakkar والعلم ما أوتيك في الخواطر وليس ما أوتيك في الجبات yace ilimi shi ne abin da aka tabbatar da shi a cikin kwalwa yace walai ma kuji a cikin jabatu da shi ne da aka cikin ba yace wannan su kulli da wu ahwali kare fa ba buku da hada ba iri tare kokalin su Allah bai yi dai ba yace da hal alimu dul jalali Allah kan ji sani mai tsayi shi ya samu da mutane kowa da irin Wani da washi babba a matsakaiciya da ce ya karanta da yawa wani daga jiya haddaci wani ya kuma mai tsawa kafin ya iya wani mai saurin mantawa wani kowa da irin shi wa kullu man baddala zubban jid shi. amma fa tuwar da ya kiyaye kokarin ya samu tasiruhu bi kadri ma yastahi gurgudan kokarin ka gurgudan samun ka haka sai shi karrinin karririn nususa takraru khairu mu'inin irbihi yusamu kai ta maimaita nasoshin da ka haddace karririn nususa takraru khairu mu'inin bihi yusabu saboda da shi ake zama malaman malaman da jama'a wannan mutum shi ne ya mutu ta cikin alwabi da suka cewa malaman da suna ke hikimar su ke yi su kai su ke cikin akwai malaman kasuwanci sai akwai malaman cikin sai akwai wanda suke kankani suna nan suna can da ga wani malamin ya kware ne kawai akan haddacewa cewa da cikin sahabbai sun sa Abu Huraira sun haddace hadisai masu karin yawa ko kuma malaman da fikihu shi da motsi a cikin sahabbai kalli irin su ba sun kuma da hadisai da yawa da ya haddace amma yana da ɗumbin fikihu fahimta hadisa ko kuma da zaga ya haɗa biyu irin Aisha radiyallahu anha ya haddan da fikihu irin Abdullahi dan Umar irin Abdullahi dan Abbas akwai har zamanin malamai irin su Malik sun haɗa fikirun da hajja sun su kuma ba su kai ga haka idan misali su ah, abu su aka rayu akwai abu hajji ba gaba da su cikin su na hajji kuma suke yi suna murata a hadisai da ake murata a alkurani ba an musaffa suke ta hadisai ko da su shine a kan ririn nususu ta takraru sai rumu'inin ijihi yusawu to mu kan ba mu sai su da su yi fuske wannan su ma da sun girma kan sai su manta arba'un hadisa abin da ya kawo maka shi ke ba karama aiki ba amma kaga mutum mun san su ba amma wani ya zauna ka ja rero shi ta ɗaya bayan ɗaya da wahala saboda kuma da bayan a wannan zamanin sai malamin su ake rabuwa kuma suke gani cewa a wannan zamanin ba a bukatar kansa kuma cewa ba su ce abin da ba har da malam Najeriya Albani wannan ne ra'ayi kuma albani namu da awal adab rahmatullahi alaihi a san wasu su kuma jin magana cewa yanzu ba hadda ake bukata da ake bukata ta haƙi wani babban malami yana da tsaye da sunan shi al'auni wani kalasun kuma malamin hadisi ya san ilimin musalahu da ilimin ta ce da rukufi ne yana kuma shi ma na ji shi wannan ya ba da wannan fata cewa shi ba ya ganin dacewa yanzu mutane suka sa hadisi hadisi amma ta hakiki da tantancewa ne kowane zamani liman zamanin suka yancin su yi fatawa su yi a kan me ake bukata amma dai koyaye ne mutumin da yake ya kuri ilimi yana bukata haddace wasa'il tsayawa na ilimin da rukusu sun ya so shi wannan takiki da rubuce-rubucen shine wanda za ka yi don wasu amma naka wanda za ka cin buriyar sa kana da bukata ka haddace shi ka san kuɗi ne wanda za ka kashe dole sai su da juna banki ba su ka kuma ko shi da yake nana da ana kashewa electrically yawa na hannun wasu ba su ka zama ta kuɗi ne da ka ilimin da bai cikin kwakwalwarka ta cikin zuciyarka ba za ka ci mure su ya ci gaba da kawowa yana cewa ah, wa al ibrahim qala ibrahim ne aka iya sake cewa ah, kuntu aktubu ila abida fa qala li la tuqulna anni kitaba la kasance kuma a shi da ke ta rubuta hadisai sai ce to amma in ka rubuta kar ka tabbata da shi in ka kuma karantawa ka haddace shi ka goge shi wa an abi zida al-muradi qala ma hadara abi abi al-maut da adi kutubihi kuma haha yayin da yazo mutuwa sai kuma ta kuma shi ba da sai goge sai wanke shi وعن عبيدة أنه دعا بقصده عند الموت كما هاها فقيل له ذلك إذا أتت كل شيء فباكي أكو وينكيس يأتي مشكلة كياك فقال خشى أن يليها قوم فيدعونها غير موضعه tsoron kada wasu mutane su zo su zama a cikin saman hakika wasu kansu inda da ya kamata mai da sama a cikin malaman salaf tarihin siyar da wasu su zanki wasu su kuna wasu su da rami su rufe kafin su mutu wa an yi kasin annahu kana ta yaktu bi hadisa al-qasim ibn muhammad ke mutane. قال سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط لدي رمج حديثي وقال الشعبي شعبي يجي شيوا ما كتبت سوداء في بيضاء ولا أجتم لدي ولست عدت حديثا من إنسان مرتين ko ban taɓa ce ma wani mutum mai bai kaman hadisi za su duk wanda ya so ya ya hadisi ko ne cewa abin da su hada kala da ne da wanda yake cewa su fil shirbi bilan tsawo ikhtilaf na su fi tsawo ikhtilaf ne a wajen haddasan bambam ina ne a wajen haddasan bambam yace al hafiz isma'il al-qali qala الجرير أتي والجرير يعرف عبد ya كان منصور جهل ابن المختلف يكرم كتاب الحديث قال منصور مختلف هو يا كسر شينا كامر حديثي قال نعم tabisi ya ce ya kasance da kyamar wuce yake mansuru da muhira da za a mashi kanu ya kan huna kitabal hadis duk waɗannan malamai sun fi suna kyawun arzikin hadis Muhammad Muhammad ibn Sirin da kala kana Anas ibn Malik radiyallahu anhu idan hadisi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin kamar da min kala أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت أن جميع الكفار هذه ليش يكون من الكفار sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ana in ya zama wani sabani ko wani abin da shakka a lafazin sai ce to kuma ce da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam وعن عبد الله انه حدثني من بحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم او وقرحي الحجاب قال او نحو ذلك او شبه ذلك ina ba dan yana karanta hadisi yana zanta da shi ya yi shek ya yi shak ar'ada ya ɗauki jikin shi ɗauki kirma wa ar'ada su ya buɗe duk kayan da ke jikin shi cikin rawar. da tsoro ya kama shi ba da sun ce hau na hau haza hau shigo haza ko wani abu da ta wato tsoron kada yawa annabi kariya Abdullahi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an ibn Mas'ud قال ابن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة وكنت مختلفا بالمعنى واحد Muhammad dan ne yake cewa na kan ci hadisi da malamai kamar kuma cikin safi amma sai na ga lafazin ya bambanta shi kuma a ce daya kamar da misali a cikin da na ainihin kuma ɗaukariya ya kan kawo mana su kuma da ɗan daban amma duka ma'anar su ne kullum da annabi yake yi akan bid'a ko sallallahu alaihi wasallam misali ibn aure ya kulu ibnu aure ya kasance yana cewa a ta thalathata yushaddidu yatashaddidu fil qawli harin su wasu malamai guda uku masu tsanantawa cewa kamar kalmar da aka gaya da yadda aka saka ba ka tar harin su wasu kuma guda uku yurakhi suna ma'ani, su kuma sun ba da sakanci cewa sai dai ka kula da ma'ana ba dole sai ya zama ɗaya ba ko an amma lazi da yatashaddidu fil qawli masu tsanani masu cewa kawo riwaya da lafazi da kasu barata da kusiri wa kana ashabul ma'ani su kuma masu bin ma'ana din al-hasan wa sha'bi wa ibrahim fi riwayatin anhu qala kana man yattabi'u an yuhaddisa bi hadithi kama sami'a muhammad bin sirina wal qasim wa muhammad uh, ibn muhammad bin haywa shi wanda suke bin hadisi ba da shi mai shi ne wannan guda uku su ne wane su ne muhammad dan sirina alƙasin dan muhammad daraja dan haiwa wa kuma da ke ka ba a shi ana ku wani ni ta kura rawa dan ba ta ɗari biyu da arba'in da uku Okay. ba wasu ke faɗin a cikin kuma suka samu shi da wannan hadisi ma na halarci ne mako da haka ne kuma da yi da abacin da da tsaya wato 172 kenan kan kasko قال ya قال الأوزاعي يقول إمام ne لني kasance هنا cewa, إن هنا cewa كان هذا ilmu شيئا Sharifa. wannan ilimi da can ya kasance wani abu ne mai daraja kana min afwahi rijali yayin da ya kasance a bakunan malamai ne yatalla qawla wa yatalla qawla suna kai wa junan su malamai su yatalla qawla suna muraja'ar ka alam ma qaratu kutub yayin da kuma yana cikin kutu da habu nuru ya cikin shi tafi wa sarai da dare a kawai kiri marasa wanda ba su tantance da gare shi kuma yanzu ne da google da ya zama shine malamin mutane kowa daga inda yake kuke duba abin da ya ya ji kawai bidiyo ce kaza ya bukatar malami yana malami na kan shi kuma mai koyi da kansa an yi haifin sayidin kala ya haɗa su yi cewa zartun nasa ya habu da hadis na da su mutane suna tsoron hadisi suna musu kurjini hatta kanan kana hadisa aka waye kai yanzu ya zama hadisi ya zama ne a bakin kowa ya zama ne ta kowa kala ya ce lokun na ta tudu da ka min ilmi sadidin riwayatihi shay'an yace ka a ce muna yin rubutu mu a wannan muke koya na rubuta abu da yawa kan ta ilmi musayyib riwaya kuma ma rubuta amma Allah gane jama'a amma kuma ne takardar likita prescription ko tsoron ta yake in ba kuma ciwon da yake kakara yanzu ya rina ta saboda yan waɗannan masu yin irin wannan kafin na bayan da ake zama likita nan gane da kaza hotel ɗin kaza da tunisian kowa yanzu an ci ba akwai app da ake shiga kawai ka kalle shi da jabbacin da aka yi kuma sha kaza da kaza da kaza da kaza wani kuma da shi da ko da su ma lalata ne yan wani dama a makarantar ba duk da haka suke ta ga abin yi da likita ya daina yin kwanci mun gani dukkan da yawa a jiyu kai da kwanci ja ilimi da yake sai an ji kun malin zaɓu ne take da amma yanzu da yawa kuma kowa yana da ta cewa kai kan shi kina abin ba Allah ya tsare wani Ibrahim kala la taktub fa taktub har ku dinga rubutawa sai ku sai ku abin ku kuma kun kai amsa kuna jin ba ku bai a ina nan da shi kuma mutum da jibiyar ne ko karanta ba kana jin kamar kanta abin da ke inda ba ka da shi ka nemi shi duk da lokacin zama da muka taɓa yi a baya da kasusuwan tilawoyin nan na malaman nan da da suke da wahala kafin su samu da shawi ko husari ko wani a dangin ka ya je maka tukuna ya ciyo ya zo ya ta muku yanga ku tsaro kun shi kuma yana al'umma ko shi an gaba ku da ɗai ɗai ɗai ɗai kuna kuma kuna kuna yin dokin shi ka zama ka dawo a ba ɗai kuma da wani guda talatin ne kowanne irin biya ne lokacin mutane sun sun muhimmancin wannan abu amma yanzu da yake suna da sunan birtik a kan youtube shi wanda ka kai ma za ka sauki wani ma za ka ga yana da su sun fi shekara ashirin a cikin hankalin shi ba ya saurare amma kan da kake da kwaya ɗayan nan kullum sai ka ji shi ka ji shi ka ji shi ka har ya lalace da rukun da irin wannan da ake kuma ne kuma kiyawo da su muna ji kuma za ka fara samun iyayen kanan da ake kawo a jiki wannan ma ya sai kai kan masu guri tukuna za ka yi a haka abin yake idan yawa a gari sai zama bai da wani armashi wa alil fudail ibn amr kala ibn ibrahim inni atitu wa qadmatu masaida inshallah ga balam na zo gare ka ne alhalin na riga na tara matsaloli ya ra'aiti annama takhtalisu minni wa anta tadawul kitaba sai naga kana ta hararata kuma ba ka san a rubutawa قال لا عليك إنه كل ما تحدث إنسان علما إلا آتاه الله منه ما يكفي كتابا wuya mutum ya nemi ilimi a ce sai Allah ya ba wani abu cikin ilimin wanda shi Allah ma ka kana da irin kitabar su da ra'ayi kan ne mutumin zai mai da ilimin shi rubutu ya zama ya dogara da wannan rubutu wanda ya nemi ilimi zai samu ba kuɗi bane ana ilimin su amma dole ya dogara da rubutu tuge in tuge a yi kwalayen alfadawa da ne suka dogara rubutu sok haka ba za su iya zama su haddace ba ya dogara da sun shiri kamar su da shiri lokacin da zai kasa yana ta shiri waɗannan kayan tsafin ya ishe shekaru da kayan ba ka bane duk lokacin da ga wani hadda wasu hikimomi da wasu tsare-tsare da wani logic da ya yi wanda zai kawai ya kalla Akwai wasu lissafi ko wasu alƙalma na lissafi da ya saka wanda ya kama kawai ya samu ne su ci gaba da rubuta ya yi amfani da lokacin da ya rike a kwakwalwarsa ina ga wannan ya isa misali da kuma mutum sannan kuma ilimi kamar da amfani kama shi ne duk wanda ya koya zai samu ilimi bai da wannan ruwa yadda kuɗi suke ci za ka iya kashe. shekara da shekaru kana neman kuɗi ka samu ya mafi mutane a wannan bugun samu don kaɗan ne in yi mukarna da wanda ba su samu ba amma shine ba da ya sa mutane da ba su samu shi saboda ba su da ba kun da ya nema bai samu qala abu umar ibn abdul ya ta kuma kawo maka wani inda kai kawo na shi yace an kariya kitabal ilmi inna ma kariha huwa wa wanda ya kiyata ma rubutu ya kyamace shi ne saboda tsayen rubutu a da kuma wannan da ake kuma mun kai kawo da mu. da a sai Allah ya kai mu gaci na gaba mu tashi kuma kan gaba ne insha Allah sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik